بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta الله mai kowa mai komai wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi safiya kuma ta goma sha uku ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha biyu ga watan uku watan maris a shekara ta 2017 miladiyya a ci gaba da karatu wannan littafi littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al za mu tashi ne a babi na 24 a cikin kitabu jami'i sala babi na 24 babu jami'ar sala a kitabu kasar salati fi safa kundi na tara da yake magana kan abin da ya shafi sallar kasaru a halin tafiya a jiya mun yi karatu a babi na uku, babul amali fi jami'i sala babul amali fi jami'i sala yau kuma babi na hudu, babu jami'i sala malamai sun ta magana mai bambancinsu bambancin babul amali fi jami'i sala da kuma babu jami'i sala za ka ma malik ibn ana sai kawo su ya kawo babi na 23 babul amali fi jami'i sala sannan ya kawo babi na 24 babu jami'i sala bambancin su a a wancan an ce al'amal a wannan ba faɗi al'amal ba sai zurkani yake cewa wancan babin ya fi ta'alluki ne ga sallar ita karan kanta abubuwan da suka shafi sallar ita karan kanta iza ga aka yi magana akan abin da ya shafi wurin da ake sallah da wurin da ba a sallah da sauran daudansu abubuwa da suka bi bai haka babu amali babu jami'in salam ƙwala haddasa yahya an malikin an amir bin abdullahi bin zubair an bin sulaim azuraki ana bi Al-Ansari rabiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي العاص بن الربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها قال باب جامع الصلاة باب جامع الصلاة wannan babi babi ne da ya tattaro waɗansu matsaloli da suka shafi sallah hadisan da suke cikin wannan babi za a gansu hadisai ne ba su fuskanci babi guda ba kadai za su iya shiga abuwa daban-daban yi aka tara su aka samu suna da jami babu Sala. Ya ce haddasa ni haya an malik حدثني يحيى عن مالك shi عبيد الله ابن يحيى الليثي ɗaya daga cikin waɗanda suka karatu muwatta a gaban yahya ibn yahya al-laifi yace haddasani yahya yahya babana kuma malamina shine yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu al hijra alimul madina ma'ana yahya ibn yahya shine malamin ubaidullah ibn yahya malik ibn anas shine malamin yahya ibn yahya al-laysi ibn yahya al ya rasu a shekara ta 278 yahya ibn yahya al ya rasu shekara ta 234 malik ibn anas imam al-a'imma ya rasu shekara ta 179 al-imam an-nasa'i wa kenan eh? mai littafi sunanin nasa'i wanda yan kawo hadisi a cewa rawahun nasa'i shi wannan nasa'i din yake cewa umarna ala ilmi rasulullah salasa amintattun Allah